Jama'a masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanunsu. A cikin labaran namu za ku cewa Oxfam ta gargaɗi Najeriya kan cire tallafin man fetur. a wani labarin kuma gwamna masari ya haramta ayyukan kungiyar sa kai a jihar katsina har wayo za ku cewa alkaliyar alkalai ta jihar zamfara ta fara bincikar mataimakin gwamna mahadi a labarin ketare kuma kasar ukraine ta ayyana ranar haɗin kan kasar a ɓangaren wasanni kuma erickson ya dawo kwallo bayan jinyar bugun zuciya Kanin labaran namu kenan domin jin cikakkun su daki-daki na Hadiza Ahmad Hassan. Ƙungiyar Oxfam ta gargaɗi gwamnatin Najeriya da ta kauce wa shawarar hukumar bada lamuni ta duniya IMF a takaice wajen gaggauta ƙara yawan harajin VAT da cire tallafin man fetur da kuma daina banta yadda ake sayar da kuɗaɗen ƙasashen ƙetare. Daraktan kungiyar a Najeriya Vincent Ahonsi ya ce ƙara yawan kuɗaɗen harajin VAT da kuma cire tallafin man fetur zai daɗa jefa 'yan Najeriya da dama cikin ƙangin talauci. Ƙungiyar Oxfam ta bayyana cewa mutane biyu da suka fi kowa kuɗi a Najeriya sun mallaki dukiyar da ta zarce na mutane miliyan 63 da ke fafutukar samun abin da za su ci. Saboda wannan matsayi ƙungiyar ta ce ya dace Najeriya ta mayar da hankali wajen ƙara wa attajiran ƙasar haraji da kuma karkata kuɗaɗen wajen gudanar da ayyukan raya ƙasa da suka haɗa da gina hanyoyi, samar da ruwan sha da gina asibitoci da tallafawa manoma da kuma masu bincike akan yadda za a inganta hanyar noma kuma lura da yadda sauyin yanayi ke illa a duniya. Gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina ya haramta ayyukan kungiyar sa-kai a faɗin jihar baki ɗaya ba tare da wani bata lokaci ba. cikin wata sanarwa da mai ba gwamna shawara ta, ta musamman kan harkokin tsaro Ibrahim Ahmad ya sanya wa hannu. Gwamnatin ta ce da wannan sanarwa ta umarci 'yan sanda da sauran jami'an tsaro su rushe wannan kungiya ta 'yan sa kai a duk faɗin jihar. Sanarwar da gwamnatin ta fitar a yammacin Litinin ta ce ta yi hakan ne bisa la'akari da azarbabin da 'yan kungiyar ke yi wajen aikata miyagun laifuka da hakan ke kai su ga kisan gilla akan mutanen da basu ji ba basu kuma gani. gani ba tare da kwashe musu kaya da sunan aikin tsaro na 'yan sa kai. Sanarwar ta ce daga yanzu gwamnatin jihar ta amince ne kawai da ƙungiyar 'yan sintiri ta Vigilante Group wanda ke ƙarƙashin kulawa da sa idan 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro da kuma hukumomin gargajiya. Gwamnatin ta ce daga yanzu ba za a yadda kowa ya zartar da wani hukunci da doka ce kawai ya kamata ta yi ba bisa kowane dalili illa duk wanda aka kama bisa zargin aikata wani laifi a miƙa shi ga 'yan sanda ko ta hukumar tsaro domin ɗaukar matakin da ya dace idan har akwai buƙatar haka. 'Yan Najeriya suna fuskantar wahalhalu a sanadiyar wahalar man fetur da ake fama da shi a 'yan kwanakin nan. rahoton da aka fitar da safiyar litinin daga yankin babban birnin tarayya abuja ya bayyana cewa hatta kai mutane suna sayan litan man fetur akan naira ɗari hudu a hannun yan bumburutu a yankunan yanya da marraba a jihar nasarawa ma babu wani gidan mai da ake buɗe ranar lahadi lamarin da ya sanya ake fama da masifar wahalar mai a yankin lamarin ya kai jihar kaduna inda a wasu gidajen mai na zaria wasu suna sayan lita tsakanin naira ɗari da casa'in da biyar zuwa naira ɗari biyu a gidajen mai Haka lamarin yake a Katsina ma inda hatta kai malamai sun fara magana. A jihar Kano ma an ƙara farashin litar man har zuwa Naira 220 daga Naira 162 zuwa Naira 165. Da safiyar yau wakilinmu Ibrahim Idris Badamasi ya zagaya cikin garin Jos babban birnin jihar Plateau ya rawaito mana yadda al'umma ke kukan wahalar man fetur ɗin. Wani direban keke na Napep Yakubu Idris ya ce suna fuskantar kalubale na rashin man fetur ɗin wajen gudanar da aikinsu. Har wa yau ɗaya daga cikin shugabannin direbobin da ke tashar Bauchi Muhammad Aliyu ya ce motocin direbobinsu suna kwana a gidajen mai saboda wahalar man fetur ɗin da ake fama da shi. Alƙaliyar alƙalai ta jihar Zamfara mai shari'a Kula Aliyu ta rantsar da kwamitin mutum biyar da zai binciki laifukan da ake zargin mataimakin gwamna Mahadi Aliyu Gusau na rashin ɗa'a. kwamitin ƙarƙashin tsohon alkali Tanko Soba an kafa shi ne sakamakon damar da kundin tsarin mulki ya ba wa alkaliyar a cewar mai shari'a Kulu. Ta ƙara da cewa sashi na 185 ƙarƙashin sashi na biyar na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 ne ya ba ta damar kafa kwamitin sakamakon buƙatar da Majalisar Dokokin Zamfara ta gabatar mata ranar goma ga watan Fabrairu ta ƙorafi kan mataimakin gwamnan. A gefe guda kuma babbar kotun Abuja ta saka ranar goma ga watan Maris don fara sauraron karar da Mahadigu sau ya shigar yana neman kotun ta dakatar da yunkurin tsige shi da 'yan majalisar ke yi kamar yadda Daily Trust ta rawaito. Mai shari'a Inyang Eko ne ya daga zaman a ranar Talata yana mai umartar bangarorin su kimtsa kafin ranar ci gaba da shari'ar. A ranar Alhamis da ta gabata ne 'yan majalisa goma sha takwas cikin mutum ishirin da biyu suka amince a tsige mataimakin gwamna wanda har yanzu yake a jam'iyyar adawa ta PDP sakamakon zarginsa da rashin ɗa'a. Idan za a iya tunawa a shekarar 2021 ne gwamna Bello Matowalle ya fita daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar ta APC mai mulki. Jami'in ɗan sandan da ake tuhuma da laifuka DCP Abba Kyari, mataimakin kwamishinan 'yan sandan da aka dakatar ya koma hannun hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa wato NDLEA bayan kamo shi. A baya dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta sanar da cafke Abba Kyari bisa zargin alaƙa da wata tawagar masu safarar miyagun ƙwayoyi ta duniya. An dakatar da Abba Kyari a baya ne domin a bincike shi a bincike gaskiyar zargin da FBI ta Amurka ke masa na hannu a damfarar wani balarabe a ƙasar Qatar tare da hushbofi. A ranar Litinin ne dai hukumar NDLEA ta ayyana Gyari da wasu 'yan sanda hudu a matsayin waɗanda take nema ruwa a jallo. Femi Baba Femi mai magana da yahun hukumar ta NDLEA ya ce hukumar yaƙi da fatauci da miyagun ƙwayoyi ta yi imani cewa DCP Kyari memba ne na tawagar masu safarar miyagun ƙwayoyi da ke gudanar da haramtattun harkoki kwayoyi a Brazil, Habasha da Nigeria. Da yake magana bayan hukumar 'yan sanda ta sanar da kama shi, Baba Femi ya ce an miƙa kyari da waɗanda ake zargi da laifin ga NDLEA domin yi masa tambayoyi da kuma ci gaba da bincike da misalin karfe biyar na yamma. Biyar daga cikin waɗanda ake zargi kuma aka kama a yanzu sun haɗa da DCP Abba Kyari, ACP Lahadi J. Ubuwa, ASP Bawa James, Inspector Simon Agiba da kuma Inspector John Nuhu. NDLEA ta shaida cewa waɗannan jami'an duk suna hannunta bayan kame su a ranar Litinin 14 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Ƙungiyar ɗaliban Najeriya wato NANS a takaice ta yi Allah wadai da sabon yajin aiki da malaman jami'a suka sake tafiya a ranar Litinin 14 ga watan Fabrairun shekarar 2022 ne dai shugaban ƙungiyar NANS na ƙasa Asefon Sunday ya fitar da jawabi yana kokawa akan wannan yajin aikin. Sunday ya yi wa jawabin da ya fitar take da ASU warning strike a reckless irresponsibility. sefon Sunday ya hada da gwamnatin tarayya da shugabannin ASU ya yi musu tatas akan yadda suka gaza shawo kan batun ba tare da ya rufe jami'o'i ba. sefon Sunday ya ce sun samu labarin matakin da kungiyar ASU ta dauka na shiga yajin aikin jan kunne na tsawon wata daya tattare da matukar takaici. Ya kara da cewa sun yi tunanin ASU da gwamnatin za su nemi hanyar da za su cimma maslaha a ɗauki matakin da ya dace na bunƙasa harkar ilimi. Sunday ya ce ƙungiyar ɗaliban za ta shirya zanga-zanga a faɗin ƙasar nan domin su nuna wa kowa rashin jin daɗin su. Ƙungiyar ta ce ba za ta sauka daga matsayar zanga-zanga ba har sai an janye yajin aiki inda ya kira ga Chris Ingige da wakilan ASU da su koma kan teburin sasanci. Shugaban ɗaliban ya zargi kowane ɓangare da saba doka da rashin yin abin da ya kamata wanda hakan ya jawo saɓanin ya kai an tafi yajin aikin makonni hudu. Sannan ta nemi a riƙa haɗawa da wakilan ɗalibai idan malamai za su zauna da wakilan gwamnati. A labarin ƙetare kuma yayin da Amurka ke gargaɗi kan yiwuwar Rasha ta mamaye ƙasar Ukraine da ƙarfin soji, shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ayyana ranar Laraba a matsayin ranar haɗin kan ƙasar. A safiyar Larabar za a yi sama da tutoci tare da rera taken ƙasar don nuna wa duniya haɗin kai da 'yan ƙasar ke da shi. Hukumomin leƙen asirin Amurka dai sun yi gargaɗin cewa ta yiwu Rasha ta fara mamaya a ranar Laraba Kazalika ana sa ran Prime Minister Japan Fumio Kishida zai gana da shugaba Zelensky ta wayar tarho yayin da Tokyo fadar gwamnatin Japan ɗin ta nuna damuwarta game da barazanar mamaya da Ukraine ke fuskanta daga Rasha. Dama dai Tokyo ta sha alwashin bin sahun sauran kasashen Turai wajen kakaba takunkumi ga Rasha idan har ta cimma manufarta akan ƙasar Ukraine. To a labarin wasanni kuma ɗan wasan tsakiyar Denmark Christian Eriksen ya dawo ta maula watanni bayan da ya samu bugun zuciya ana tsakiyar wasa. Eriksen ya kife ana tsakiyar fafatawa tsakanin ƙasarsa da Finland a gasar cin kofin ƙasashen Turai ta Euro shekarar 2020. A watan Janairu ne ya kulla yarjejeniya da ƙungiyar Brentford da ke gasar Premier Ingila kuma a karon farko tun bayan da ya dawo jinya ya buga kwallo kusan awa ɗaya. Eriksen ya buga wasan sada zumunta da Brentford ta yi da Southern United har ma ya taimaka aka ci kwallo a nasarar da kungiyar ta yi ci uku da biyu. Yanzu haka 'dan wasan na da na'urar da ke taimaka ma zuciya yin aiki tun bayan da lalura ta same shi ne Inter Milan ta raba gari da shi la'akari da cewa doka bata yadda masu irin lalurarsa su buga gasar Serie A ba. To amma babu irin wannan doka a gasar Premier Ingila wanda hakan ya baiwa tsohon dan wasan tsakiyar Tottenham din damar kulla yarjejeniya da Brentford. To wannan rahoto na wasanni kuma shi ya kawo ƙarshen labaran na yau, amma kafin mu sallama da ku kada ku manta za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu ta kafafen sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu duk at Unity TV.